sani cewa daga yau ki rubuta ki aje sunan safina ya shafe sai dai ki ji mutane suna salama salama gaskiya da zan samu haka zan yi matukar alfahari da kai ni ne ba ka san menene hmm. komai nawa naka ne da Allah komai naka nawa Salamu alaikum. Aba ne ka salame aka ne? Zubi ina son magana da kai. A normal ko a and talk. Da mu da ita ai daɗe ne. No. Wannan magana ta shafi tsakanin ni da kai. Nothing like that. Wannan yarinyar da kake gani yanzu rayuwa ta ce. Tunan ba wani abu bane. Na samu labarin cewa an yi rejection ɗinka daga tafiya. What? Me ya faru? Kuma menene dalili? Safina ta haɗu da wani sabon mawaƙi. ta yi jingil da shi ta tura wa sarki an ɗauki jingil ɗin safina an yi jingil naka da wannan yare wane ne wannan mawaƙin da har lokaci ya yi za a riƙa yayin safina ne jebi ne na ji daɗi da kace lokaci lokaci ne na aji jebi a ɗauki sakon Jarumi ina muku murna kwarai da gaske. Aikinku ya yi kyau an yaba da aikinku. Wannan dalilin ya sa aka ƙi karɓar nasu jebi aka karɓi naku. Saboda haka ina muku fatan alkhairi. Mun gode sarki. Allah ya saka da alkhairi da abin da kai mana. So, ai ba damuwa ba komai ba ne wannan ai. Me wani dogon godiya haka? ai nauyi ne da yana taya a kaina da ya kamata in taimaka muku kuma taimakon da na muku shine kuma za ku samu dama ku taimaka wa 'yan baya wannan ai ba wani abu ba ne wannan baiwar allah saboda irin taimakon da taimaka, irin taimako ne da mutane da yawa suka daɗe suna neman irin wannan damar da kai ka samu a cikin lokaci kalilan. saboda haka ka yi mata godiya kwarai da gaske sannan na ba ku shawara da ku ci gaba da yin aiki a tare saboda dukkanin alamu sun nuna cewa tauraron ku ya zo daya duk abin da kuka yi za ku ga ya ɗaukaka cikin lokaci kaɗa. kada ku yarda ku rabu da juna ku ci gaba da aiki tare Allah ya muku albarka na gode sarki a gaskiya ban san da irin bakin da zan miƙa godiyata a gare ku kai da safina ba saboda ku ne kuka sa mafarki na wanda ni daɗe ina yi ya zama gaskiya na gode na gode allah ya saka da alkhairi na gode sosai ah, babu komai babu komai sai ku je ku ci gaba da shirye-shirye tafiya sauran kwanaki gaba. ka yi mata godiya kwarai da gaske sannan na ba ku shawara da ku ci gaba da yin aiki a tare saboda dukkanin alamu sun nuna cewa tauraron ku ya zo daya duk abin da kuka yi za ku ga ya ɗaukaka cikin lokaci kaɗan kada ku yarda ku rabu da juna ku ci gaba da aiki tare Sabina Sabina, Sabina. na dole ki ganna a firgice ai mafarkin kin mace ne ki bani ne kuka na farin ciki a da ranki baki mace ba ki na dole ki ganna a firgice ai so ki bani ki bata da'iman a gare ni kin sani ni me san ki ne a zuciyata kin yi sansani an tambaye ki shin ne zafin ki ne su kika ce da su ba hakan ba kin saka ni cikin tunani kwaso kike na yau aman jini an ce kama da wane dama ba ta wane nishakuwar mu da juna ba ta yi min rana ba halarci su bani gata sun bani yanci cikin gidan sun ban makwanci abinci komai na so nake ci hakan ya sani zurfin ciki na furta so ke ban iya ba a ko'ina an san mu tare kallon mu ake kamar amare da nai hawaye sai ki share da za ki furtan kalman so kin sani ba zan ki farin ciki ba na dole ki ganna a firgici ai mafarkin kin mace ne ki bani ne kuka na farin ciki ashe da ranki baki mace ba Zainab wai menene haka? Yau tsawon kwana uku ina neman ki ban ganki ba. Kuma in na kira wayanki ba kya ɗauka. Malam ka bani hanya na wuce kar ka sa maka abin da baka taba zato ba. To shikenan yi mu. Aliyu ka wasa min na wuce kar ka sa maka abin da zaka sani. Gaskiya dai ranka daɗi ba zan ɓoye maka ba. Kwata-kwata ban ji daɗin abin da ka yi min ba. Jabir ai bai kamata ka zargi kowa akan waɗannan abubuwan da suka faru. kanka ya kamata ka zarga saboda ai na gaya maka time without numbers duk abin da za ka aikata ka aikata alkhairi saboda ka girma alkhairi kenan kana gaya min cewa kenan ka fi son safina fiye da ni kenan jami idan ban da kai ai duk wani wanda zan nuna mu wata soyayya a cikin masana'antar nan to a bayan ka yake saboda babu irin daman da ban baka ba kamar yadda na baka dama ita ma haka na baka dama kuma ita ya amfani da damanta Okay. Wannan dalilin ne yasa kake son ka dakushe min hanya abinci na ke. Akan ma abin da bai shafe ka ba. Jirbi ya kake magana kamar baka gane da kake magana ba. A ni ko na gane, ai idan babban ya da girmansa yaro hawa yake taki. Kuma ka sani cewa ni na san yadda zan yi da rayuwata. Wannan shi. Jirbi. Kada ka manta lokacin da ka zo nan kana roƙo Allah da Annabi a baka dama. Aka kuma baka damar duniya ta san ka kasani. so abin da zan gaya maka shi ne ka bi duniya a san ba haidari a kada sunan jaruman maza ai bai kamata a ce san wannan al'amarin wai ya dame ka ba babu dalilin da wannan abin zai dame ka abin da zaka duba ni abin da nake gani yarinyar nan akwai ƙuruciya a tare da ita hmm? kuma ni abin da na fahimta kawai ƙauna ce a tsakaninku da ita saboda mace idan ba ta son ka babu dalilin da za sa zai sa ta mai da hankalinta akan wani al'amari naka so amma wannan umma wannan kishin ya wuce misali umma wannan kishin nata ya wuce misali umma haba na baka kana kin karbi na fahimci komai tsakanin kai da ita haka matan suke matan kenan saboda haka yanzu ne abin da nake so da kai ka kyale ta zuciyarta ta sanyi tukuna da kanta za ta neme ka ka ji ko cikin yawa ka kwantar da hankali bari in shiga ciki ne alo alo alo tauraruwa in yi tauraruwa ce to kai kuma wata ne so idan ni wata ne ke kuma rana ne kin ga kuwa dole haskenki ya ji nawa. Kina ta ina ne yanzu? Gani a kofar gidanku. Da gaske kika ko da wasa don Allah? Ka fito zan baka mamaki. Da gaske? Arkin sa wula tana faɗuwa. Sun da zuwa. Yawwa, ka yi mamakin gani na ko? A sosai kuwa. Hmm. Wallahi zuwa ne na gaishe da inna sa'annan kuma na kama mata wasu 'yan kayayyaki. To, tun yanzu za a fara ɗauniya. A to babu komai. Ai ni ina ganin babarka kamar babata ce. Ai duk ɗaya ne. to yanzu abin da za a yi da Allah ka sama yaro ya zo ya ɗauki wannan kayan a shiga da shi daga ciki ni kaga tafiya ta bayan shi to shikenan godiya miki ka gani akwai aikin da nake so na baka ina kuma wannan ya zama na cewa amana ne daga ni sai kai sunan yaron Ali yanzu me kake so a yi mai so kake a kashe shi ko kuwa a'a kawai abin da nake so da kai shine a ɓata mar kamanni yadda duk wanda ya gan shi ba wanda zai gane shi kada ka damu hoton shi kawai za ka nuna wannan shi ne hoton shi wannan shi ne ka shi ba ka da matsala zan yi duk abin da ya dace zan yi mai abin da sai dai ya ga mutane suna yin waka yanzu ka tura mun zan tura maka adireshin nasa shi ta waya na gode ka sauka ka sauka Thank you.